yau da ya fiye da shekaru talatin kenan ana maganar gina ganar ibi da ta hada jihar taraba da filato wanda ka iya tada kuma da tattalin arzikin al'ummomin ibi ukari da masaran sauran waɗanda ke kan iyakan jihohin biyu kuma ba tun yau bane ma al'ummomin yankin na ibi da ukari ke kokawa game da rashin babban gadar da ka iya ratsa wannan kogi na ibi wanda ke cikin manyan koguna da suka ratsa babban kogin benue malam abdulhamid mahmud aliyara dan asalin yankin ibi ne ya ko bai na farin cikin su game da tado da aikin gadan da gwamnatin tarayya ta yi a yanzu musamman a wannan lokaci da ba kasafai ake sa samun manyan jiragen ruwa da ke ketarawa kogin Benue ba. A gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske maza da mata sun yi murna har ya kai matasa sun yi rali sun zagaye garin ibi sun yi munna da abin da baba buhari ya yi wa ibi ya yi wa jihar taraba domin wannan gada abu ne wadda ya zamanto a tarihin eh, eh, eh, jihar taraba ba mu taɓa samu. wannan alfarma kamar wannan gada da za a mana a cikin garin ibbi wadda ya haya kogin benue ba domin wannan gada ina da tsohon tarihi zan iya tunawa a 1975 or 1974 general yakubu gawan yana shugabancin najeriya ya biyo ya sauka a bakin kwalta a wancan bangare ya duba yadda za a yi gada a ibi amma Allah bai nufe shi ba bayan shekara guda aka waje da shi Obasanjo lokacin da ya ci tenuwa nashi na biyu son da ya yi alkawarin gadon ibi amma Allah bai yi ba Allah ya kawo wannan lokaci da mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi wannan gadon, har ma muna da labari ya baiwa wani kamfani mai suna rcc su yi wannan gada batun aikin madatsar mambila da na gadan ibi da ma kuma gadan karim lamido na mako cikin alkawarin da shugaba buhari yayin neman ƙuri'ar al'ummar jihar taraba ambasada hassan jikado da ke ma zama tsawon shugaban jam'iyyar apc a taraba wanda yanzu kuma shine ma jakadan najeriya ƙasar sautome na da yakinin cewa shugaba buhari da cika alkawarin da ya yi wa al'ummar taraba President Muhammadu Buhari kowa ya tabbata a ƙasar nan ɗan halalle mai cika alkawari ne saboda mutumin gorai a kullum ya yi alkawarin cikawa zai yi kuma alhamdulillah ya cika alkawarin da ya yi. Lokacin da ya zo kamfen a Taraba, farko abin da ya fara tambaya na a matsayina na shugaban jabiya a wannan lokacin menene nake gani idan an yi wa mutanen taraba za su ji daɗi na lissafa masa abubuwa guda uku a jihar Taraba idan ya yi su to kowa zai amfana ba ma Taraba kaɗai ba Najeriya baki ɗaya da za ta amfana. Abu na farko ita ce maganan Mambila Hydro. Na biyu akwai maganan gadan ibbi wanda aka bayar yanzu Ga shi nan yanzu ya bayar abu na uku na ce akwai hanyar laukarin lami da wanda suke shan wahala shekara da shekaru babu hanya babu gada baya kuma ba mu tsire tsammani ba kafin ya kare mulkinsa sha Allahu Taraba eh, ta arewa ita ma za ta amfana da yin hanyar gadan lau zuwa Karim da hanyar karin Lamido zuwa Gombe inda zai sauwaƙa ma mutane rayuwa akwai manoma mutane da dama a gudu wanda suke fidda amfanin gona babu iyaka insha Allah kuma zai yi. Koma da menene yanzu ko an zura ido ga ko sai yaushe ne ma za a tado da maganar gadar Karim Lamido wanda ita ce mata da jihar Taraba da Gombe ko da yake lokaci kawai ke iya bada amsar wannan tambayar Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.